بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين ينقوانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiyar mu tana tabbata ga Allah madaukakin sarki lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu ilayhi turja'un muna gode masa muna yabonsa muna jinjina masa damar da ya bamu a yau sha biyar ga watan ramadanin shekara arba'in bayan hijira ashirin ga watan mayu na shekara ta 2019 miladiya domin ci gaba da karatun alkur'ani da tafsirinsa a wannan masallaci na jami'ar abubakar tafawa balewa a nan bauchi wanda muke karatu a cikin suratul tauba muna roƙon Allah ya karba mana daidai ya gafarta mana kuskure jiya mun karanta har zuwa aya ta 85 amma akwai ɗan kwantan bayani da ya kamata mu ƙara dangane da aya ta 84 don haka za a ɗauko karatu tun daga aya ta 84 wala tu salli ala ahadin minhum mata abada na a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تسل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا Allah madaukakin sarki ya ce kada ka yi sallah akan kowa daga cikinsu akan duk wanda ya mutu daga cikinsu har abada daga cikin munafukai kenan kada ka yi musu sallah kar ka tsaya akan gawarsu ka musu sallah wala kuma ala qabri kuma in an binne shi a cikin kabari kar ka tsaya akan kabarinsa don kai masa addu'a innahum kafaru billahi wa rasuli abinda yasa aka yi musu wannan sakayya shine saboda sun kafirce da Allah da manzansa wa matu wa hum fasiqun kuma har suka mutu suna fasikai wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum kuma kada ƴaƴansu ko kuma kada dukiyoyinsu da ƴaƴansu su baka sha'awa har su burge ka inna ma yuridu Allah an yu'adhibahum biha fid dunya Allah yana nufin ne kadai ya musu azaba da waɗannan ƴaƴa da dukiyoyin tun a nan duniya wa tazhaqa anfusuhum kuma har a zare rayukansu su mutu wahum kafirun alhali suna kafirai wa idza unzilat sura idan aka saukar da wata sura a alkur'ani wadda a cikinta aka ce an aminu billahi wa jahidu a rasuli ku yi imani da Allah kuma ku yi jihadi tare da manzansa istazanaka ulul qawli minhum sai kaga waɗanda suke da dama mawadata masu hali daga cikinsu suna neman izini a wurinka akan a ba su dama su zauna wa sai ka ji suna cewa zarna na ma alqaidin mu kan ka bar mu mu kasance tare da masu zaman gida rago bai an kuno ma alkhawali su sun yarda sun zaɓi su kasance tare da waɗanda aka bari a gida wa a ala qulubihim kuma an yi rufi a kan zukatansu fahim la yafqahun shi yasa ka ga ba sa fahimta ba sa ganewa waɗannan ayoyi suna da alaƙa da juna bayani ne dangane da halayen munafukai wanda ya kai su har zuwa ƙarshe yanzu bayan sun mutu Allah maɗaukakin sarki ya ce idan ɗaya daga cikinsu ya mutu to kada ka tsaya akan gawarsa ka masa sallah jiya mun karanta hadisin Anas dan Malik daga Umar dan Khattab wanda ke cikin Bukhari da Muslim wanda ke nuna yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya mu'amalanci gawar Abdullah ibn Ubay ibn Salul cewa an san shi ya shahara a hali na munafunci kuma baya ɓoye munafuncinsa kowa ya sani don haka da ya zo ya mutu kallo ya koma kan yaya annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi da shi kowa yana jira a ga yaya zai kare da shi sai ga ɗansa abdullah shi kuma mumini ne na gaskiya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shaida da gaskiyar imaninsa sai zai nemi alfarma saboda shi aje ai wa ubansa sallah annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ba zai kunyata ɗaya daga cikin sahabbansa na gaskiya ba kuma saboda hikimar kada mutane abin da ya hana shi kashe munafukai tun a baya kada a ce yana kashe yan gida to kada kuma a ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara kin sahabbansa wanda aka gansu tare kaga wanda yake waje ba zai dauka abdullahi ibn ubay ibn salul munafiki bane don haka sai yasa gara ya je ya masa sallar duk da cewa ba za a karba ba to ya je ko yayi sallar to bayan an yi wannan sallar ne Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya domin ya goyi bayan abin da Umar dan Khattab ya yi itirazi cewa shi yana gani bai dace manzon Allah ya tsaya akan gawar wannan munafiki ya masa sallah ba yace ya Rasulullah tusalli alaihi wa huwa munafiq za ka yi sallah akan gawarsa alhali shi munafiki ne wa qad qala fihi kaza wa kaza wa kaza kuma Allah ya ce a kansa kaza akan sa kaza Allah ya ce ya tsine masa Allah ya ce wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim Allah ya madaukakin sarki ya ce zai mutu akan akan akan kafirci wa ta saka anfusuhum wa hum kafirun duk wannan Allah ya faɗa a kansa kuma yanzu ka ce abin nan zaka masa sallah annabi sallallahu alaihi wasallama yace zan yi masa sallah ya masa yace to ai Allah ya ce karka nema masa gafara yace ce a'a Allah ya bani zabi da yace ce istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum ko ka musu ko karka yi duk daya sai ce to ni na zaɓi in yi don ka me laifi to bayan an yi sai Allah ya goyi bayan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam matsayinsa ya fi karfin ya tsaya akan gawar munafiki ya masa sallah sai ce daga yau ta kare kar ka sake tsayawa akan gawar wani munafiki ka masa sallah kenan sai aka goyi bayan maganar Umar dan Khattab Allah ya kare yarda a gare shi to je mun yi bayani akan wannan aya sai dai dan karin bayani da zamu yi anan shine wato manganun da malaman tafsiri su Imam qurtubi da shi Ibn Kathir da sauransu suka yi Eh, da su ibn arabi dangane da hukuncin yin sallah akan mutumin da ba mutumin kirki bane mutumin da ya bayyana tunda dai kaga kafiri kan dama ba ka masa sallah ba an riga an sani duk mutumin da aka san ya mutu kafiri bari mu fara da shi to kada ka yarda kuskure ya kama ka kace zaka masa sallah ko ka masa addu'a sallah ta musulmi ce wanda ba musulmi ba ya yarda da sallah ne addu'a irin tamu ta musulmi ce wanda bai yadda da ita ba kaga ba za ka ce za ka masa ba baka ka kar a gayyace ka akan gawar wani kafiri ka ce za ka ɗaga hannu ka masa addu'a za mu zo kan ayar can ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wancan mun je mai karin bayani dangane da yin addu'a amma a yanzu nan akan maganar sallah idan mutum ba musulmi ba ya mutu ko da an haɗo gawarsa cikin sauran musulmi to a ware shi ba a masa sallah tare da musulmi ɗaya ke ba a binne shi a makabartar musulmi ko da kuskure aka yi daga baya a zo a cire ana fahimtar wannan mafhuminsa kamar da ibnu kathir ya ce mafhuminsa shine musulmi kuma dole a masa sallah in ya mutu komin rashin gatarsa in dai shi musulmi ne ya shaɗu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah to dole a yi masa sallah sannan kuma dole a binne shi tare da ƴan uwansa musulmi saboda in Allah ya ce wala ta kuma ala qabrihi fatad'u lahu kar ka tsaya akan kabarin munafiki ka masa addu'a kenan mafumin sa in mumini ne dole a tsaya akan kabarin sa a masa addu'a to wace makabarta ake zuwa a yi addu'a ita ce makabartar musulmi to dole a binne musulmi a irin makabartar musulmi in kuskure yasa aka binne musulmi a makabarta da ba ta musulmi ba ko a garin da ba ba a gane ba daga baya aka sani an fahimta ko misali a ce jami'in tsaro ne sai aka musu biso irin na eh, eh, eh, irin nasu na hukumance sai aka shi cemetery ba na musulmi ba to daga bayan an gane a je a ciro shi a dawo da shi na musulmi in an gama celebration din da za a yi duka irin nasu na na masu kayan sarki daga baya a dawo da shi a yi masa sallah a tabbatar da cewa an yi masa irin yanda rights din musulmi yake an fahimci wannan abu na gaba shine idan wanda ba mutumin kirki ba shi kuma wannan ba kafiri ba ne ko munafiki ko mai kama da munafiki a wanda bai riga ya fito ba ku sani ba shin wani munafiki ne Allah ne ya sani a wane ne mai imanin gaskiya wannan Allah ne zai iya tantancewa amma halayen wani bai kama da irin na musulmi baya sallah baya azumi misali baya bada zakka misali kwata-kwata ayyuka na musulunci kwata-kwata ba a jin shi yana aibanta musulunci da musulmi duk wata hidima ta musulunci in ta zo ba a zuwa kusa da shi saboda ba ruwansa da wannan harkar ko kuma an san shi wato takadarin wato wanda ya addabi musulmi ne ta hanyar ta'addancinsa ko ta hanyar laifinsa na ƙarfinsa ko na ɗaukan makami akan musulmi ko na alƙalaminsa wato wanda yake ha'inci da cin zarafi ko kuma cin wato kudaden al'umma na musulmi duk abu dai na mummunan aikin da zai iya kawo tabargaza wa addini ko wa mabiya addini an san mutum a cikin wannan brosili yana ciki don mutum ya mutu mutanen kirki manya-manya da malamai ba za su masa sallah ba wannan ita ce koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi wannan na karshen da na faɗa ban ce ba za a masa sallah ba amma manya manyan mutane na addini ba za su masa sallah ba shine ma'anan wala tu salli kai kanka karkayi amma wasu suna iya yi to wane ne wakilin annabi sallallahu alaihi wasallama malamai shine al'ulama warasatul anbiya don haka manya manyan malamai da manya manyan mutanen kirki da aka sani sai dai a bar yan yari yan gari sai su je su masa salla ya tabbata a cikin hadisin abu qatada al-ansari Allah ya kare yarda gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana idza du'iya ila janazatin sa'ala anha ya kasance in aka gayyace shi janaza wane ya mutu sai annabi ya tambaya an gane yaya halinsa yake in bai san shi ba kenan in ya san shi shikenan amma in bai san shi ba sai ce yaya wane yake sai mutane su faɗa fa idza usniya alaiha khairan idan aka faɗi alheri a kansa a ai mutumin kirki ne a ai abu kaza da abu kaza duk ai tubarkalla a ai an yi asaran mutumin kirki kama fa salla alaiha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata sallah gawar wa in kana ghaira zalika in kuma ba haka mutumin yake ba qala li ahliha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani maganan kame kame ba boye boye sai ya ce wa iyalan mamacin sha'anukum biha ku sai yanda za ku yi da gawar ku ni gaskiya aban uzuri ba zan yi ba final walam yusalli alaiha kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai masa sallah wannan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya riƙa yi har aka zo lokacin abubakar har aka zo lokacin umar allah ya kare da gare su gaba daya sai zama umar la yusalli ala jinazati man jahila halahu sai zama duk wanda umar bai san halinsa ba in ya mutu to ba zai masa sallah ba hatta yusalli alaiha hudhaifa ibn al-yaman har sai ya ga hudhaifa sai tsaya ya makara sai ce a duba masa an ga hudhaifa ya zo wurin in aka ce an ga huzaifa sai ya zo ya ce to a ja sahu amma in ya ga huzaifa bai je ba to ba zai je ba saboda tsoron kada mutumin nan listinsa ɗinsa yana cikin wanda aka bada uzaifa na sunayen munafukai annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi list ɗin su gaba ɗaya kafin ya bar duniya kuma ba wanda ya gaya masa wannan sai shi kadai saboda yanzu a bada list ɗin munafukai ma umar kuma yau umar ya zama khalifa za a samu ɗayan su ya rage kaga duk giciye su zai magana ta kare to shi yasa yanzu uzaifa yana da shi kuma sirri ne na annabi sallallahu alaihi wasallam sai bai ga masa ba yayi yayi ya faɗa masa yace ba zan ga maka ba inda manzon Allah ya san zan faɗa ba zai gaya mun ba daga baya da ya matsa ya gaba zai faɗa ba sai ya ce to kaga abin da nake nema shine gaya mun ni akwai sunana a ciki ya ce ba sunanka a ciki amma daga kanka ba wanda zai sake tambaya ta ko akwai sunansa a ciki cikin gaya masa saboda da haka za a yi ta yi kowa ma har in kare wani kuma zai tambaye ni in yi shiru ban gaya masa ba kaga za a gane shi kenan don haka sai ya ce ba zai sake faɗa ba ana fahimta ko to wannan shine abinda malamai suka ce dangane da mutumin da ya mutu wanda aka san shi da mummunan hali kawai sai a ce sallu ala sahibikum ku kuje ku masa sallah sai a samu waɗansu ko a kai shi prison yan fursuna sai su masa sallah sai a fito da gawar sai a ja masa duk wanda yake hali irin nasa in ya ga abin da aka masa zai gyara ko ba zai gyara ba zai shafa wa kansa ruwan sanyi sai ga ko dai addini na gaskiya ko ya bari gaba daya amma ba zai tsaya haka yana dan waken zagaye an kasa gane ina ya tsaya ba in ya gaba zai baka gasa sai ya fita gaba daya amma in zai yi to ya tsaya addini na gaskiya sannan kuma malamai suka ce wannan yana nufin cewa idan wato mutum ya mutu wanda ka san da cewa ba musulmi ba ko ka tabbatar da munafuncinsa to ba za ka tsaya a kan kabarinsa ka masa addu'a ba shine wala ta ala kabari sannan malamai suka kara da cewa ba ma za ka je janazarsa ba idan mutum ba musulmi ba ya mutu ranar mun yi bayani dangane da hukunce-hukuncen musulunci dangane da alaka tsakanin addinin musulunci da mabiya wasu addinan mun ce yana halatta in akwai bukata aka gayyace ka a coci ka je hidima ta wanda ba musulmi makwabcinka ka shiga in akwai bukata amma in aka tashi abin da ke da alaka da addini nan ba za ka shiga ba in za su yi addu'a ba za ka shiga ba in za su yi wani abu nasu na addini nan ba za ka shiga ba haka kuma in wani ya mutu za ka iya zuwa ka je ka masa gaisuwa amma ba za ka yi addu'a ba irin ta musulunci ba za ka ce Allah ya mai masa Allah ya gafarta masa wannan duk ruwanka kai dai ka gaishe shi shi da hakuri shi din ba sai ka gaida wanda ya mutu ba wanda ya mutu na ruwanka da shi an fahimta ko sannan kuma ba za ka je kan kabarinsa ba in aka zo biso wannan ma ba ruwanka da shi shine wala ta kuma ala kabari kaga wannan ai in aka zo za a yi rituals din addini ne to wannan ba ruwanka da shi amma shi mutumin da abun ya shafa wannan ka masa gaisuwa wannan mu'amala ce mai kyau la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim inna allaha yuhibbul muqsitin wannan yana cikin ayyuka na zaman tare wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana an fahimta sanan darasi na gaba shine idan mutum musulmi ya mutu to shi nan wajibi ne sai an yi masa sallah ah, kamar yadda aka sani abubuwa na ahkamul jana'iz wanda babi ne mai zaman kansa a musulunci duk mutum musulmi in ya mutu akwai abubuwa na musamman wanda musulunci ya tanadar wanda dole za a yi masa za a wanke shi sannan a sa shi a cikin likafani sannan a yi masa sallah sannan a binne shi waɗannan haƙoƙi ne na kowane musulmi in ya mutu sai an masa haka idan mutum aka samu larura bai samu wannan gatar ba ya mutu a wani wurin da ba a samu dama ba ya mutu a ruwa ta gaba za a same shi ba balle a masa wanka a masa likafani ko ya kone yadda ba a gan shi ba gaba daya ko ya bata gawar wannan kaga haƙƙi ya sauka a kanku haƙƙin yin wanka da likafani da binnewa kenan amma wajibi ne a yi wa mutum wannan sannan a binne shi sun ma hu fa aqbarahu a sashi a cikin kabari wannan gata ce da kowane musulmi yake da ita amma idan ya zamana ba a samu damar yi masa wanka ba ba a samu damar yi masa likafani ba ba a ga inda ya mutu ba ba a ga gawar ba to maganar sallah ba ita ma ta wuce to shi ne malamai suka rarrabu waɗansu malamai suka ce ya riga ya wuce tunda ba a same shi bala yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha kamar masabar malikiya suka ce ba salatul ghaib kamar masabar Abu Hanifa suka ce ba salatul ghaib amma sauran malamai masabar imamu shafi'i da imamu ahmad ibn hanbal suka ce za a yi masa salatul ghaib waɗansu suka ce waɗansu daga cikin malamai na malikiya ɗin kamar al'imamu ashab cikin almajiran imamu malik su suka ce lallai suna nan tare da waɗannan masabobin cewa za a yi masa sallah cikakkiya irin salatul ghaib ya ake salatul ghaib ita ce irin wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yi wa wani wato wanda ake ce masa annajashi wanda shine sarkin habasha a lokacin wanda ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam karimci da yawa kuma Allah madaukin sarki ya saukar da ayoyi na cikin suratul ma'idati da muka karanta dangane da shi da mabiyansa suna addinin kirista ne amma daga baya shi ya musulunta a ɓoye kuma bai gaya wa mutanensa ba yana nan kuma ya tsaya akan sarautarsa har Allah ya masa rasuwa amma shi bai taba yin ido da ido da annabi sallallahu alaihi wasallam don haka shi ba sahabi bane kun san sahabi sai wanda ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallama a wuri guda in makaho ne ko da bai ganshi da ido ba in kuma mai gani ne dole sai ya ganshi an fahimta ko to shi na ja shi bai taba yin ido da ido da annabi sallallahu alaihi wasallama ba don haka shi bai cikin hukuncin sahabbai amma tun da ya ga sahabi sai a ce shi tabi'i ne an fahimta ko to sai ya rasu shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi shela wa mutane a gaya musu cewa dan uwanku musulmi ya mutu a kasar habasha don haka Allah ya umarce ni in masa sallah don haka sai aka je filin idi ya ce ayi sahu aka yi sahu ya masa sallah in yadda ake sallar gawa amma ba gawar a wurin wannan shi ake ce salatul ghaib an fahimta to su masabar shafi'iya da masabar hanabila suka ce wannan ya tabbata su hanabila a su shafi'iya suka ce in mutum ya mutu a inda ba a samu damar yi masa sallah ba an fahimta to sai ku kuma sai ku yi masa su kuma masaban hanabila suka ce a a su shafi'iya suka ce abin da yasa annabi sassalama ya masa sallah shine saboda ba a samu damar yi masa ba malikiya da hanabila da hanafiya suka ce kar a masa kwata-kwata wannan kususiya ce ta annabi sassalama shi kadai hanabila suka ce a'a annabi sallama ya masa don haka za a masa kuma ba annabi ya masa saboda ba a samu damar yi masa bane saboda shi wani babba ne a addini Duka duk wani mutumin da yake da matsayi a addini ko matsayi na siyasa ko matsayi na ilimi ko matsayi na taimakon addini da kudinsa ko da karfinsa ko da tunaninsa sai ya mutu to ko da an masa sallah za a iya yi masa sallah ta gata saboda irin wannan sallar da annabi ya alaihi wa annajashi jama'a an fahimta shi yasa wannan ita ce masabar hanabila kuma irin ta ce kamar yadda kuka sani masabar da tafi wato karfi a ƙasar saudi arabia shi yasa ta yi wani lokaci ka je aikin hajji sai ka je an yi salatul ghaib inda babu gawar a wurin amma za a yi masa sallah yanzu idan ɗaya daga cikin sarakunan saudi arabia ya rasu ai a riyad suke zaune kuma a riyad din ake musu sallah to amma kuma dukkan masallatai masu alfarma din nan da na makka da na madina su ma sai an yi musu sallah wannan shine salatul ghaib ana fahimta ko ah, ina ƙasar saudi arabia lokacin da sarki fahad allah ya masa rahama ya rasu amma an yi masa sallah a can mu kuma mun yi masa sallah a madina ina can sarki Abdullahi ya rasu shi ma allah maɗaukin sarki ya masa rasuwa aka yi masa sallah a madina bayan sallar da aka yi masa a can haka aka yi wa sheikh ahmad yasin wannan babban malamin na falastin saboda aikin da ya na jihadi yana falastinu ya rasu a can an masalla amma aka yi masa sallah a haramai ana fahimta kamar yadda kwanaki ba kuka ji labari wannan kashugi nan da aka kashe shi wanda aka yi ta rigimar siyasa tsakanin america da saudi arabia kan waye kashe shi ai an yi masa salatul ga'ib a masjidul haram da almasjidul nabawi wannan shine salatul ga'ib in wani mutum mai muhimmanci ya mutu an fahimta in ba a yi masa sallah ba sai a masa ko da an masa kuma saboda a samu ƙara yawaita waɗanda za su yi masa sai a yi masa sallah in ba a manta ba lokaci rasuwan shek Jafar Mahmud Adam Allah ya ji kansa da gafara ai anan ma mun yi masa salatul ga'ib to wannan shi ake nufi in mutum babba ya rasu kai ma ya kamata a ce ka samu masa sallah sai ba ku samu ba sai ku haɗu da ku da waɗansu mutane a masallaci bayan an yi sallah sai a yi masa salatul ga'ib wannan shine shar'antuwar wato salatul ga'ib kamar yadda nace a cikin waɗancan masabobin kuma duk yana cikin cikin mafhumin da Allah ce wala salli ala ahadin minhum mata abada kada kai sallah wa ko ɗaya daga cikin su in ya mutu su munafikai mafhumin sa shine in kuma mumini ne ya mutu fa to kai masa sallah an fahimta ko wannan shine bayanin da na so a ce mun ƙara akan karatun jiya wala ujibka amwaluhum wa auladuhum kada dukiyoyinsu da 'ya'yansu su baka sha'awa saboda Allah maɗaukakin sarki da su zai azabtar da su a duniya wa an anfusuhum hum kafirun wannan mun riga mun yi bayani akan ta baya shine Allah ya ci gaba da cewa dangane da munafikai wa idza unzilat sura idan aka saukar da wata sura aka ce ku yi imani da Allah imani na gaskiya ba irin waɗanda kuke yi ba ai su ma suna ce sun yi imani wa idza laqul ladina amanu qalu amanna idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah to amma wannan imanin ba na gaskiya bane to shine Allah madaukakin sarki yake cewa inda za su yi imani da Allah na gaskiya in sura ta sauka sannan su yi jihadi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da yafi musu amma ba za su yi haka ba ana yin haka ista'adanaka ulul tawli minhu sai kaga waɗanda suke da hali ulus sa'ati waɗanda suke da dama da za su iya taimakawa da dukiyarsu su taimaka da karfinsu a yi wannan abin da aka ce a yi tare da su sai su ce zarna na ma'al qa'idin mu ku bar mu lakum ma'al mutakallifin albaqina ku bar mu tare da wanda za su zauna a gida mu ba za mu samu zuwa ba kowa zai kawo uzurinsa rabu bi an yakunu ma'al khawalif sun fi zabar a ce su zauna tare da alkhawalif alkhawalif a wancan wato faqudu ma'al khalifin nan kuma sai ce alkhawalif alkhalifin jam'i ne na alkhalif wanda ya zauna a gida namiji alkhawalif jam'i ne na alkhalifa wadda ta zauna a gida mace to kenan radu bi an yakunu ma alkhawalif sun zabi su zauna tare da mata a gida kaga ya kara fassara maka da alafin fitnati sakatu sun ce kar a fita da su yaki saboda kar su fitinu da matan waje to kuma sai a bar su a gida da matan gida kenan su su kara shiga cikin fitinar sun fi zabar haka wa tubi ala qulubihim kuma an yi rufi akan zukatansu Fahim la fahun shi yasa zaka ga ba sa fahimta wannan suka fi zaɓa amma ba sa so duk surar da za ta zo ta ce a fita suna jin tsoro kamar da Allah madaukakin sarki yake cewa abin nan wa yaqulu lazina amanu laula nuzilat sura fa idza unzilat suratun muhkama wa zukira fi alqital ra'aita allazina fi qulubihim maradun yanzuruna ilayka nazara almaghshi alayhi min al-mauti fa aula lahum muminai suna cewa da a saukar da sura mana da za ta ce a yi aiki a yi kaza amma ana saukar da ayar ko surar da take da magana a kan yaƙi to sai ka ga munafukai suna cikin tsananin tsoro suna kallon ka kaman kallon wanda ya ga mutuwa kamar sun ga mutuwa ka annama yusaquna ila al-maut wa hum yanzuru kamar sun ga mutuwa kiri da muzu haka za ka kasan mutumin da ya ga tsoro ya ga kamar zai mutu in ka ga yanda yake gwaggwale ido to haka munafukai suke yi ana saukar da sura akan aje jihadi haka za ka suna razana kamar sun ga mala'ikin mutuwa lakin rasul rasul, الرسول والذين amanu معه anan kuma Allah madaukakin sarki yana tsarkake annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'minai na gaskiya su kan halin su ba irin na munafukai bane lakinir rasulu amma shi kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walladina amanu ma'ahu shi da waɗanda suka yi imani tare da shi imani na gaskiya sahabbai kenan jahadu bi amwalihim wa anfusihim su kan Allah ya shaida cewa sun yi jihadi sun ba da dukiyoyinsu sun kuma ba da kawunansu duka tare saboda Allah wa ula'ika lahumul khairat waɗannan su ne suke da ɗimbin alkhairai a wurin Allah wa ula'ika humul muflihun kuma waɗannan su ne masu rabauta a wurin Allah menene rabon da Allah zai basu a'adda Allahu lahum jannat Allah ya tanadar musu da waɗansu aljannatai tajri min tahtiha al-anhar waɗanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin su khalidina fiha waɗanda za su dawwama a cikin su ba fita har abada zalikal fawzul azim wannan shine rabo mai girma kaga haka Allah maɗaukakin sarki yake nuna matsayin annabi sallallahu alaihi wasallama tare da sahabbai wanda zai nuna maka falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama don inda Allah ya faɗa sai ya haɗa tare da su in ya faɗi annabinsa lakinin rasulu walladina amanu ma'ahu محمد رسول الله والذين معه alal على الكفار لقد تاب الله wal da wal ansar haka Allah yake haɗa su haɗi ne wanda ba wanda ya isa ya raba in mutum ya ji haushi sai dai ya mutu ku? kul mutu bi ghaizikum duk wanda ya ji baya son sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wallahi su riga sun masa nisa sun masa fintin kau, kamar kai ne yanzu a nan duniya a nan najeriya ka ji kana jin haushin shugaban kasa yaya ma yake bai ma san kana yi ba ba abin da ya tsakure shi yana can yana harkokinsa sai kuma kana ta jin haushi to wallahi bambancin da ke tsakaninka da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya mafi wannan bambancin ba san kana yi ba kana ta hauka wane ya dauki sahabi wane ya zaga ya hada sahabbai duka ya ce ba mutanen kirki ba ya hada wane ne sun cuci wane sun cuci annabi sun yi kaza Allah kuma yana karyata su mu kuma na Allah muke sauraro a alqur'ani Allah ya ce lakinin rasulu ka sani cewa shi manzon Allah wallazina amanu ma'ahu da duk da suka yi imani tare da shi kenan babu wanda ya yi imani tare da annabi sallallahu alaihi imani na gaskiya wanda baya cikin munafukan da muka faɗa ɗin nan face ya faɗa cikin abunda wannan aya take cewa shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi gaba ɗayan su matsayin su guda ɗaya ne duk abun da mu muke jira ba za mu samu ba sai a aljanna su tun a duniya suka samu kamar da muka karanta a baya cikin ayar wa'adallahu almu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adn wa ridwanun min Allah akbar Allah yace muminai Allah ya musu alkawari mazansu da matansu cewa zai ba su aljannatai waɗanda ƙoramu ke gudana a su kuma wanda a cikin su akwai gidaje masu ban ƙaye da ban sha'awa kasan duk inda ɗan adam yake in yana so ya more to ƙarshen morewarsa shine a ce yana da gida na musamman gidan da yake one in town in ka zo garin to gidansa na daban ne to shi yasa Allah ce wa masakina tayyiba da waɗansu irin wuraren zama da gidaje Gurafin min fauki ha gurafin mabniya gidaje ne wani akan wani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wasu daga cikin gidajen aljanna in ka daga kanka in zaka hango su zaka ga nisan su kamar yadda kake hango taurari ne daga ƙasa wani gida ne a duniya yake da tsayi irin wannan to haka gidajen cikin aljanna suke wa ridwanun min Allah akbar Allah ce duk wannan abin da ka jin ba bane ma wa ridwanun min Allah akwai kuma yarda daga wurin Allah da zai musu akbar wanda yafi wannan wannan yardar da mu muke nema Allah ya mana in mun shiga aljanna su an musu tun suna duniya in ba sahabi ba wallahi ba wanda Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu an su sun yarda da Allah kuma Allah ya yarda da su inda Allah ya ce su sun yarda da Allah sai wani ya ce to saura cikon sai mun je lahira mu gani sai Allah ya fara da nasa ya ce radiyallahu ankum sai da Allah ya yarda da su tuntuni in zaka iya warwarewa sai ka je ka warware na Allah oh, ah. kuma wallahi mutum ba zai iya ba sahabban manzan Allah su salama nan gani nan bari Allah ya ƙara yarda a gare su wallahi mu imanin mu shine kaunar su kuma yawan yanda ake faɗan su yawan yanda muke jin farin ciki yawan yanda wanda wani ke jin haushi an ce sun an ce Allah yarda da su haka mu kuma muke jin daɗi kuma muna ƙara cewa Allah yarda da su kuma Allah ya haɗa mu da su a aljanna mu gansu yau ina zaka ji daɗi dan Allah a ce a ranar kiyama ya zaka kwatanta kanka a ce kana kallon fuskar Abubakar da Umar da Usman da Ali Allah ya ƙara yarda da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce su waɗannan duka Allah ya tanadar musu da aljannatai waɗanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinsu kamar yadda muka sha faɗa kullum in Allah ya faɗi aljanna sai ce ƙoramu suna gudana a ƙarƙashinsu saboda kamar yadda muka ce yadda ɗan adam wanda ya kai makura wajen sanin wato kyakkyawan wurin zama za ka ga duk inda ya tana da wurin zama sai an sa ruwa a ciki duk inda gida yake inda an kai sai an sa swimming pool a baya sannan yadda dan adam yake sha'awar a cikin lambunsa a ce akwai ruwa yana ratsa ta ko ta ina yadda dan adam ke son zama a bakin dan ruwa da ke wucewa to Allah ya ce haka tajri min tahtiha hal anhar kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani abun mamaki yace anharul jannati laysa fi ukhdud ruwan da yake cikin aljanna ba a cikin rami yake ba kar ka dauka irin na duniya ne ba za ka iya kwatanta ya ruwan yake ba saboda ruwan da za ka ga yana gudu a nan duniya dole ya zama a cikin rami saboda gangara yake amma na cikin aljanna ba rami amma ruwan yana tafiya ba za ka taɓa iya ganewa ba sai ka je Allah ya kai mu can me Allah ya ce a gaba wajen المستكبرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم نعم ليس على الضعفاء إذا نصحوا لله إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون الله يا البركة وجاء المعذرون من الأعراب Allah ya ce masu ba da uzuri daga cikin mutanen ƙauye suka zo gare ka Zana lahum suna neman a ba su izini su zauna a gida wa ka'adar alladhina kadhabu wa rasula waɗanda suka suka yi wa Allah da manzonsa ƙarya ko suka zauna abinsu ba su ma zo neman uzurin ba sayusibu alladhina kafaru minhum azabun alim sani cewa waɗanda suka kafirta daga cikin sunan azaba mai raɗaɗi za ta same su laisa ala du'afa wala ala marda babu laifi akan masu rauni kamar yadda babu laifi akan marasa lafiya wala ala Ladina la yajiduna ma yunfiquna haraj kamar yadda babu laifi akan waɗanda ba sa da abin da za su iya bayarwa ko su ciyar ko su ɗauki nauyin kansu na zuwa jihadi idan nasahu lillahi wa rasuli matukar sun yi nasiha ga Allah da manzonsa ma alal muhsinina min sabil waɗanda suke cikin masu kyautatawa ma babu laifi a kansu wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai wala ala alladhina idza ma atawka litahmilahum kamar yadda babu laifi akan waɗanda idan da za su zo gare ka domin ka ɗauke su ka ɗauki nauyin su a tafi yaƙi da su ulta sai kace da su la ajidu ma ahmilukum alaihi ni bana da abun da zan ɗauki nauyin ku da shi tawallau sai ka ga sun juya wa a'yunuhum tafidu min ad-dam idan dunansu suna kwarayar yadda hawaye hazanan Allah ya ji duma yunfiqun saboda bakin cikin su ba su samu abin da za su ɗauki nauyin kansu da shi ba Allah maɗaukakin sarki ya ce masu neman uzuri dangane da tafiya yaƙi lokacin da aka zo zuwa suna zuwa ɗaya bayan ɗaya to sai Allah ya fara magana akan mutanen ƙauye mutanen ƙauye waɗanda suke kewayen madina yan na ƙauye wuri kaza yan ƙauye wuri kaza tun da dusu riga sun ce sun yi imani ai in an yi kira an yi shela akan a zo a yi tafiya an haɗa hada su dole kowa yanzu to kuma yanzu ana shirin za a tafi yakin tabuka yaki mai wahala wannan yaki mai wahalan an yi ta yaya ta wahalarsa wahala ta fuskar lokacin da za a je yakin saboda ana cikin tsananin zafin rana ne shi yasa wasu ke cewa la tanfiru fil har tafiya ta fuskar lokacin da ake tsananin wahalar tattalin arziki ba kuɗi a ƙasa shi fi sa'atul usra tafiya ta fuskar nisan tafiyar saboda za a yi tafiya ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam tun da aka bashi annabta bai taba yin tafiya mai nisa irin wannan tafiya ba tafiya ce ta kilomita 800 da wani abu kuma a ƙasa za a je tafiya ce mai wahala ta fuskar waɗanda za a je a yaƙa za a je a yaƙi rumawa ne fa da duk da ake da larabawa ake yi yanzu za a je a yaƙi rumawa ne waɗanda suke da runduna ta sojoji ta musamman waɗanda kuma suke dubbai ne ba a taɓa yin yaƙi da ake ganin alamar cewa wannan yaƙi dai ya fi ƙarfinmu kamar wannan yaƙin ba saboda haka sai aka rika samun mutane da yawa gaskiya suna gani ba za su samu zuwa ba to shine Allah nan ke cewa wasu daga cikin mutanen ƙauye ga abin da ya faru da su sun zo suna kawo uzurorinsu shine Allah ya ce almu'adhdhiruna wannan almu'adhdhiruna yana da fasara biyu wurin malaman tafsiri wasu ka ce ma'anan almu'adhdhiruna wato asalinsa almuta'adhdhiruna waɗanda suke neman uzuri sai ya zamana wato waɗanda suke da neman uzuri na gaske wanda suna da uzurin mutum yana da matsala a gidansa yana jinyar matarsa da 'ya'yansa dole ya zauna a gida ba mai zama a gida mutum yana da uzurin shi da kansa bai da lafiya ko kuma bai da komi da zai iya ɗaukar nauyin kansa in ya tafi ma zai zama liability ne sai ya kawo uzuri sai annabi ya karɓa. wannan shine almu'azzirun in ji wasu malamai an fahimta ko waɗansu kuma suka ce a'a almu'azzirun shine wato almu'adhiru alghairu almuhiq wanda yake neman uzuri amma shi ba na gaskiya ba shine alladhi ya'tadhiru wala udhra lahu wanda bai da wani uzuri sai zo ya ce ya rasulullahi ai gidana akwai inna buyutana aura gidanmu in na tafi gida akwai matsala gidan ya rushe wa hiya bi aura Allah ce karya yake in yuriduna illa firara yana so ya waske ne to shine wasu suka ce almu'adhirun ana yabo ne a nan cewa akwai mutanen kirki masu uzurin gaske da za su nemi uzuri wa ka'adal ladina kadabullaha akwai kuma makaryata da su za su zauna wasu kuma suka ce a'a dukkan su ba masu gaskiya bane amma wani ya faɗa wani bai faɗa ba al mu'adhdhirun ja'uka su ne za su ce a bamu uzuri sai annabi ya ce je ka wani kuma ba ma zai faɗa ba wa qa'adal ladina kadabullaha wa rasulahu shi wanda ya nisan shi ba ma zai zo ya faɗa ba kawai ce kai ni ba ma zan je ba kar ma in je ma ya ce ba zai karba ba don haka zai zauna abinsa a gida an gane fassara guda biyu Allah ya ce ko ma wane ne da ya sayi sibul ladina kafaru minhum azabun alim duk wanda ya zama zuciyarsa bata da kyau zuciyarsa irin ta kafirci ce a cikin su Allah ya ce azaba mai radadi za ta shafe shi to wannan ya daga ya daga hankalin sahabbai da yawa da Allah ya ce za a yi azaba ma duk wanda ya kawo uzurin da ba za a karba ba to wane ne uzurinsa na gaskiya wane ne ba na gaskiya ba don haka mutanen kirki su ya tashi cikin muminai waɗanda suka nemi uzurin gaskiya to shine sai Allah ya saukar da ayoyin ne ya ce laisa ala du'afa ai ba kowa bane bi ma'ana la haraja ala du'afa banda maraunata waɗanda suke da rauni na shari'a wanda shari'a za ta iya karba da marasa lafiya da waɗanda ba sa da kaga mara lafiya ya san matsayinsa da kuma mai rauni mata da yara don akwai matan da suka rika kuka su me yasa ba za a ba su masu yi jihadi bane ai sun ga wance da wance ta iya don haka su masu su je mana yara ƙanana, sahabban annabi sallallahu saboda karfin imani yaro fa wanda bai ma balaga ba zai zo ya tsaya abdullahi bin umar ya ce haka muke zuwa in annabi ya zo screening akan azabu wanda zai je yaki waye ba zai je ba ce a yakin uhud ina dan shekara 14 na zo na tsaya ya ce wani ma har da girgir zai rika yi saboda annabi ya ga yayi tsayi a zaɓe shi ya ce kai ba za ka je ba koma sai yaro ya rika kuka waya za a je an ɗauki wani ba a ɗauke shi ba wasu matasa guda biyu sa'o'i ɗaya gajere ɗaya dogo kaga ai dogo yanzu zai samu ya wuce sai a ce kai ka kai sai wani ɗan kwayan sai aka ce kai ba za ka je ba sai fara kuka manzo Allah ya ce me da kuka ya ce ya za a ɗauki wani ni kuma a bar ni alhali in mun yi kokawa ina ɗaga shi buga manzo Allah ya ce a ah, to sai an gwada ku zo ku gwada ga fili ga doki aka ware aka bar musu fili aka zo ku. wallahi ya daga dogo ne ya buga sai manzo Allah ya ce to kai dogo kana da amfani in an je zaka leko kai kuma dan gajere tunda kana da karfi duk je na baku gajin da sahabbai suke mutuwa ba suke gani amma wallahi suna shiga saboda gaskiyar su akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a cikin su kuma akwai wanda bai da lafiya amma za a ɗauko shi wallahi akan akan gadon marar lafiya manzo Allah ya ce ka koma mana Allah ya baka uzuri ce ya rasulullahi ko dai za ka gwada zuwa da ni a haka kuma wallahi da gaske yake wani gurgu ne fa ba zai iya tafiya ba yana ja da kafarsa ya zo ya ce manzo Allah ni ma a ji da ni Manzo Allah ya ce Allah ya baka uzuri ya ce ya rasulullahi ka bar ni ina jan kafan nan saboda ina so kafan nan ta yi gurbi wanda Allah zai iya nuna mun shi a aljanna Manzo Allah ya ce gaskiya ka yi hakuri ba za ka je ba ka ji yadda mutanen nan suke fa amma ga katti a bayan su min al-arab waɗanda su suna da karfin suna da komi Allah ce ulu tauli minhum yana da kuɗi yana da karfi yana da komi amma wallahi sai ce zanna lakum ma al-qaidi ya rasulullahi mu dai gaskiya yanzu kan bara mu samu dama ba to sahabbai na gaskiya haka suke yi Allah maɗaukakin sarki yace da kuma waɗanda ba sa da abun da za su iya rike kansu da shi saboda in za a je yakin nan bi amwalin kuma ake cewa kafin me bi anfusikum kai za ka sayi dokinka ba saya maka za a yi ba kai za ka sayi raƙuminka kai za ka sayi makami kai za ka ɗauki kuɗin guzuri kai za ka sayi kai kayan abincin tafiya to shi bai da komi amma yana da ƙarfin yana so a je da shi shine suka zo tahmilahu sai su ce manzon Allah sallama a ba mu kayan yaki, a ba mu abun hawa mu tafi kaga dai ba za a je da kai hannu banza ba tunda ba kallo zaka je ba to ni bana da abin da zan ba bana da doki bana da komai ya rasu amma ban. sai manzon Allah sallallahu alaihi ya ce la ajidu ma ahmilukum alaihi gaskiya babu ba dawakai ba raƙumi ba abin da zaka hau kuma yaushe zan ɗauke ka haka in yi tafiya da kai kilomita 800 in ka je ka gajiya zan yi da kai Ba ka koma kawai kai hakuri wallahi sai mutum ya juya yana kuka hazanan saboda tsananin bakin ciki Allah ya jidu ma yunfiqu saboda wai ba su samu abin da za su iya ciyarwa su ɗauki nauyin kansu da shi ba to su wane ne waɗannan mutanen waɗanda suke kuka wanda ake ce musu albaka'u masu kuka akan aje da su wurin mutuwa amma talauci ya hana su shine waɗansu malaman tafsiri suka kirga su akan su ne 'ya'yan wani da ake ce mukarrin ana ce musu banu mukarrin wanda su bakwai ne amma dukkansu suka musulunta aka ce cikin sahabban annabi sallama babu familin mutum ɗaya da suka kai yara bakwai dukkansu 'yan uwan juna kuma dukkansu sahabbai sai 'ya'yan wannan mutumin sunansu da abdullah da abdulrahman da annu'man da ma'akil da akil da suwaid da sinan waɗannan dukkansu ya'yan mutum ɗaya ne kuma dukkansu sahabbai amma dukkansu babu kuɗi suka haɗo kansu gaba su suka ce manzan Allah ɗauke mu mu ka ɗauki nauyin mu yace ba abin da zan ɗauki nauyin ku sai suka juya suna kuka shine Allah ya saukar da waɗannan wannan aya a kansu waɗansu kuma kaman Ibnu Abdulbar Bar Allah ya rahama a gare shi yake cewa waɗannan mutanen sune Salim ibn umair da ulba Ibnu zaid da abu laila wato abdurrahman Ibnu ka'ab da amr ibn al da abdullah ibn al da kuma harami ibn abdullah da kuma irbab ibn saria duka dai sun ce mutum bakwai su ne wanda suka zo gaban annabi sallallahu alaihi suka ce ya rasulullah a ba mu abin tafiya manzon Allah ya ce babu don haka suka juya suna kuka a riwayar imamu muslim har sun juya suna kuka <clears throat> manzan Allah salama ya ce musu wallahi la ajidu ma ahmilukum alaihi na rantse da Allah bana da abin da zan dauke ku da shi haka ku hakuri yace kowa a cikin ku yana bukatar raƙumi biyu ne fa raƙumi ɗaya wanda zaka hau da raƙumi ɗaya wanda za a masa laftun guzurinka yace ina wannan babu kun matsa sai kun je ku yi hakuri suka juya suna kuka har sun juya sai manzan Allah sai ya ce kai ku dawo Allah ya ga gaskiyarku, ku ya ce Allah ya ce ɗauke ku ga waɗansu raƙuma na musamman Allah ya ce a baku ne da suka juyo <clears throat> aka ba su sai manzan Allah sai wannan sai ɗaya daga cikinsu ya ce <clears throat> abu musa al'ashari kai sai ce ya rasu lallah ɗazu fa karantse ina tuna maka cewa ɗazu karantse ka ce wallahi baka da shi yanzu kuma gashi ka ɗauka <clears throat> ka ba su ya kenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ni ba na rantsuwa akan wani abu daga baya kuma in ga wani abun ban ya fi shi daidai ya fi shi alheri face na fasa na warware rantsuwan na yi abin da ya fi dacewa in yi so in yi kafara akan rantsuwar kenan ya nuna cewa akan waɗannan mutanen saboda muhimmancin su sai da manzon Allah ya kafara ya warware rantsuwan sa na cewa ba zai ɗauki nauyin su ba ya ɗauki nauyin su saboda yana ce musu Allah ya ce a ɗauki nauyin ku sai kun tafi tunda kun matsa Allah kuma ya ga gaskiyar ku don haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kafara wannan shi yasa malamai ke cewa in ka rantse ba zan yi abu kaza ba amma abun daga baya ka gane cewa bai dace ba ka warware rantsuwan ka yi kafara sai ka yi abin da ya dace kai da ɗanka kun ɗan yi faɗa sai ka ce wallahi ba zan sake maka magana ba sai daga baya kaga yafi dacewa ka yafe masa sai ka yaka kai da matarka ka ce wallahi sai na saki wance daga baya sai kaga ya dace ka hakura sai ka hakura sai ka yi kafara jama'a an fahimta ka ce wallahi ba zan sake magana da wani ba sai ka ga ya baka hakuri sai ka hakura sai ka yi kafara jama'a an fahimta in rantsuwar ta je har zuciya <coughs> kafara nan kuma ba azumi bane ciyar da biskinai goma ne kawai ka samu katti goma ko anan makarantar ka zo ka ce ku yi layi kowa ya ci na ɗari ɗari ba shi kenan ba in suka ci abinci suka koshi shi kenan ka gama kaci da miskinai goma an gane wannan ko ba wai dole sai ka yi azumi uku ba a yin azumi sai in ba za ka iya ciyarwa ba amma in za ka iya to ci da miskinai goma za ka yi to a cikin waɗannan ayoyi allah maɗaukin sarki ya ba da uzuri wa addu'afa da kuma almarda masu rauni da marasa lafiya to wannan ne zai samu ɗan yi darasi takaitacce dangane da al'adaru shari'iyya wato uzuri a shari'ar musulunci akwai dalilai da suke iya sawa a ɗauke maka wannan jihadin a lokacin da aka sa ba ya zama fadilla ba amma sai Allah ce laisa kuma daga baya ce haraj ba laifi akan waɗannan ashe shari'a tana iya cewa dole ka yi kaza daga baya kuma sai ta baka rangwame saboda rauninka sai a ce an yafe maka <clears throat> ana fahimta waɗannan abuwa su ake ce musu al'adaru shari'iyya idan aka baka uzuri sunan wannan uzurin da aka rangwanta maka sunansa Ruksa. lokacin da aka ce sai ka yi kuma in kana da hali sunanta azima sallah azima ce azumi azima ne zaka azima ce ana fahimta amma in dalili yasa ba za ka iya ba sai aka rangwanta maka wannan rangwamawan wannan rangwantawan sunanta ruksa cewa ka yi din kuma sunanta azima an fahimta to a shari'a akwai dalilan da suke isawa a haka akwai mutanen da ake musu waɗanda ake musu sun haɗa da marasa lafiya sun haɗa da waɗanda suke da matsala ta iaka wanda suke da matsala ta wanda ake ce musu mutanen da suke da zawil hajatul khassa makafi da kurame da bebaye da guragu da sauransu wa'annan duka suna da musamman shari'a da take basu kulawa da kuma a abubuwa da yawa dalilan da suke iya sawa a ba da uzuri a shari'a a ɗauke hukunci da an ce kowa ya yi sai a ce ban da wani abuwa guda bakwai ne kamar da imamu su ya kirgo su na farko halin tafiya yana iya sa a ɗauke maka azumi daga baya ka biya a rage maka sallah a rage maka adadin rakawoyinta na biyu ciwo yana iya sa a baka dama ka hada sallah guda biyu in ba za ka iya ba sai cikin wahala ka yi a lokaci guda yana iya sa za ka yi sallah a tsaye sai a ce ka yi a zaune an fahimta abu na uku shine al'ikira a tilasta ka yana iya sa a yafe maka an tilasta ka akan ka aikata laifi sai ka aikata bisa tilas sai a ce ba a kama ka ba da laifi kaga rusa ce annisiyan mantuwa yana iya sa in kayi abu da mantuwa sai a ce an yafe maka mutumin da ya sha ruwa da mantuwa ya manta cewa yana azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ci gaba da azumin sa kana hada wannan tare da kuskure duk tafiye su daya abu na gaba shine jahilci in mutum bai san abu ba ya aikata ana iya bashi uzuri lokacin da baka sani ba jahilci a musulunci uzuri ne sai abu na shidda shine umumul balwa wata matsala da ta zama gama gari gaba daya yana iya sa a ce duk mutanen garin an sauwaƙe musu abu kaza saboda matsala kaza da ta faru sai abu na ƙarshe shine annaqas ko adda'af shine rauni ka gagara kamar waɗanda muka faɗa na mutane masu matsala sai a ce to an yafe muku abu kaza yanzu kaga irin sallar da zaka yi ba ita kurma zai yi ba kuma an yafe masa irin sallar da zai yi ke irin sallar da irin wato abin nan eh, abin da aka dora maka na jihadi da zuwa wurare abu kaza kaga ba za a dora wa makaho ba abubuwan da za a dora maka kai namiji ba dole a dora wa mace ba saboda rauninta da sauransu <clears throat> sannan kuma abubuwan da suke iya abubuwan da ake yin uzuri da su a bada ruksa a musulunci sun kasu kashi biyu ne akwai wanda ake kasa su bi itibarin fi'li wa tark abubuwan da za a ce kayi ko abubuwan da za a ce ka bari abubuwan da za a ce kayi sai a ce ruksa ce ya hada da kamar misali wato abin nan mutumin da za a ce ya faɗi kalmar kafirci saboda ya ga za a kashe shi sai ya iya don ya tsira in ya so daga baya ya dawo cikin imaninsa tun da a harshe ne kaɗai bai je a zuciya ba ko kuma wanda za a ce ya ci mushe saboda ya ga hali na mutuwa ko kuma abin da za a ce an yafe maka ne ka bari kamar yadda mace mai haila za a ce an yafe mata sallah gaba ɗaya kuma ba za ta rama ba an gane kamar yadda kai in baka da kuɗi aka ɗauke maka zuwa hajji aka ɗauke maka bada da zakka in baka da hali sannan sai kuma an sake kasa shi kuma bi itibaril hukum hukuncinsa ko ya zama wanda zai zama wajibi ne dole sai ka yi amfani da wannan saukin akwai wanda kuma mustahabi ne ka yi amfani da shi akwai kuma wanda wato ya halatta ne kawai na wajibi kawai mutumin da yana azumi kuma ya zama na cewa bayi da lafiya ya zama dole sai ya sha ruwa a masa magani a karya azumi wannan ya zama dole a karya azumi ba za ka ce tun da kana azumi ka riga ka ɗauka sai dai ka zauna da ciwo ya halatta ba wannan dole ne a karya ko wanda ya ga zai mutu kuma ga mushe kaga wannan dole ne ya ci sannan kuma wanda yake iya zama mustahabbi kamar mutum yana halin tafiya ya sallan kasar kaga wannan mustahabbi ne amma don ka yi sallar ka ka cika shi kenan sallar ka ta yi bisa zancen da ya fi rinjaye in banda za saba zahiriya sannan sai abu na ƙarshe shine a baka sauki ta yanda ya halatta ne amma ba wai an fi so ka yi ba kamar hada sallah in ana ruwan sama kamar hada sallah idan wato wani uzuri ya sa mutane ba za su samu damar dawa jam'i ba an gane to wannan sai a ce ya halatta ne an ba ku dama kamar jinkirta sallah a zahar zuwa yamma idan akwai tsananin zafin rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kun ga tsananin zafin rana ku jinkirta sallah a zahar sai rana ta yi sanyi kaga wannan du'an ba ku dama ne amma kun ga za ku iya kuka yi a haka shikenan ba laifi idan aka zo an samu ruwan sama za a hada sallah to wannan hadawan ya halatta ne ba wai ba wai mustahabbi bane don haka in ka ga dama ka hada in ka ga dama ka fita abinka ba a ce dole sai an hada ba sannan liman in ya ga dama shi ce shi ba zai hada ba ku ce dole dole sai an hada ba saboda dama ya halatta ne ba wai ya zama dole ba jama'a an fahimta karo ne ya ce liman ya saba ba sunna saboda bai hada sallah ba a'a in ya ga dama ya hada kuna so shikenan in ran da limancin kuma ya tashi ya ce ba zai hada ba ya zare ido dole haka za ku hakura in ka ga bai maka ba kai sai ku haɗu su ku hada in shi ya halatta ya ki kai ma ya halatta ku yi jama'a an fahimta wannan kaɗan daga cikin abin da lokaci ya bamu kenan da zamu iya faɗa dangane da darussan waɗannan ayoyi abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya fi mana وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته